bismillah sai ka zo ka karanta muna abin da ya sawwaka wanda muna fatar mu zama cikin sahun gaba na waɗanda za su aiki da abin da mala ya karanta muna a karmakala falta tafaddal mashkuran wa ma'ajuran insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon halarta wannan gagarumar walima ta taya yan uwa ɗalibai har guda biyu murnar kammala har da alkur'ani mai girma muna gode ma Allah akan wannan ni'ima da ya muna muna masu addu'a ubangiji allah ya sanya wannan karatu ya zama mai amfani gare su ga al'ummar musulmi baki daya muna addu'a ubangiji allah ya albarkaci karatunsu da su da sauran ɗalibai da mu baki daya a na uku alhamdu na biyu ashukur kuma dukkaninsu allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su kamar wannan aya da na buga misali Allah ya kawo kama a a kuma wasu wajaje ya yi umarni da cewa a gode mashi ya yi umarni da cewa a gode mashi Allah yana haikato muna kissa baiwa da ni'ima da falla da yamma luqmanul hakim wanda malamai sun sa cewa ah, luqman annabin Allah ne ko ba annabi ba wannan ba ita bace munasab magana mu lokacin da Allah ya bashi ya mashi baiwa ya mashi ni'ima sai ya umarce shi da cewa ya gode ma ni'imar Allah Allah yana cewa wala qad atayna luqmanan hikmata an shukuru lai la haqiqa mun ba luqman hikima domin ya gode ma Allah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi la hakika duk wanda ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya masa to ya gode ma kansa ne a karkashin wannan aya Imam Sa'adi alaihi rahmatullah yana cewa hikima nan abu biyu ne Allah ya haɗe ma Luqman ilimi da hikima saboda ita hikima tana lizimtar da samu ilimi duk wanda Allah ya ba hikima to tabbas akwai ilimi tare da shi to amma ilimi na iya samuwa babu hikima to da Allah ya ba shi hikima tare da ilimi sai mai umarni cewa ya gode ma Allah to abin da ya kamata na mu sani ya ake godiya da ni'imomin Allah idan Allah ya ma ni'ima ya za a yi ka gode ma Allah akan wannan ni'ima a abu na farko da ke nuna cewa bawa ya gode ma ni'imar da Allah ya masa shine ya ji tsoron Allah ma'ana ya yi taɓawa abin da aka ce ba taɓawa shine yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya ce to a duk lokacin da bawa ya safantu da waɗannan sifofi to wannan shine mataki na farko na gode ma ni'imar Allah Allah ya kawo a cikin alƙur'ani qissat ya badar Allah yana cewa wala qad nasarakum Allahu bi badarin wa antum adilla hakika lalle Allah ya taimaki muminai tare da cewa suna da karanci na gehen yawa bisa ga mushirikai kafirai waɗanda za su fuskanta a wajen yakin badar amma tare da haka na Allah ya ba su nasara suka ci nasara akan kafirai sai Allah ya ce wala eh, qad nasarakum Allahu bi badarin wa antum adilla fattaku Allah la'allakum tashkurun lalle hakika ku ku ji tsoron Allah domin ku gode ni'imar da Allah ya muku akan ba ku nasara da yayi akan mushrikai to kaga duk wanda Allah ya ma ni'ima kamar wannan a ce yau Allah ya albarkace ka ka har shi alqur'ani to ka sani Allah ya ma babban ni'ima wadda ba duk al'umma ba kowa ya same ta ba ita ni'ima alqur'ani ni'ima ce ta khassatul khassa ko cikin keɓantattu sai keɓantattu Allah ka ba alƙur'ani a gaba ɗaya mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya muna ni'ima aiko muna cikin waɗanda aka aiko mu alƙur'ani wannan ma ni'ima ce mai zaman kanta to kuma cikin ma al'umman almanzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe ka ya baka alƙur'ani tabbas hakika Allah ya baka baiwa da ni'imar da ya kamata ka gode mashi na ga muku mataki na farko da za ka gode ma Allah shine ka ji tsoron shi ka yi takawa sai abu na biyu wanda za ka gode ma Allah akan ni'ima ta shi ne ka zama mai ƙwana'a idan ka kasance mai ƙwana'a mai yadda da abun da Allah ya bashi to wannan ka nuna lalle haƙiƙa ka gode ma Allah kuma ka buɗe hanyar ƙaruwar wannan ni'ima da Allah ya ma idan ka kasance mai ƙana'a kai yadda da rabon da Allah ya yi ya baka to wannan alama ce ta cewa lalle ka gode ma Allah akan ni'imomin shi hadisi ya tabbata ibn maja ya hitar da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasance mai kana'a kun qani'an takun ashkurun nas ka kasance mai kana'a sai kasance mafi godiya cikin mutane wanda Allah ya albarta ya kana'a da yadda da hukuncin da Allah ya yi to wannan alama ce ta cewa lalle mutum ya gode ma Allah abu na uku da ya kamata duk wanda Allah ya ba wata ni'ima ta alkur'ani ko waninta to ya kasance mai yawan ibada domin godiya da wannan ni'ima da Allah ya bashi misali Allah ya baka ni'ima ta alkur'ani to ya za a yi ka gode ma Allah akan wannan ni'ima ta alkur'ani shine ka tsayu da hukunce-hukuncen da alkur'ani ya hukunta wannan shine mataki na farko abu na biyu kuma ka lizimci karatun shi ma'ana ka yi tilawa alkur'ani tilawa wanda ya kamata a ce duk wanda Allah ya ba alkur'ani yana da wuridi da yake gode ma Allah akai ne ma'ana da nace wuridi ba yana wuridi yana nuhin wuridi na bid'a a'a akwai wasu ahzab ko wani nauyi da ka azama kanka ko shi sai ka karanta yaso go kaza to yin wannan ya nuna lalle ka gode ma Allah akan ni'imar da yamma ta ya baka alqur'ani haka idan Allah ya baka alqur'ani cikin hayyun da zaka gode mashi akan ni'imar alqur'ani shine ka kasance mai ƙarin neman ilimin shi alqur'ani a wannan gaba nake so in ja hankalin iyayen waɗanda yara da Allah ya albarkata da ci alkur'ani cewa yadda suka yi ƙoƙari suka jajirce wajen tarbiyyar da 'ya'yansu har aka cimma wannan mataki to gada su yi ƙasa a gwiwa su ɗaura sabuwar ɗamara domin lokacin da mutum ya harjace alkur'ani lokacin ya ɗiga ɗan ba na fara karatu ko a fannin ƙur'ani ɗaya to lokacin ya fara domin alkur'ani musamman nan muna karatu ne da ruwaya ta Hafs an Asim wanda ya rawaito daga malamin shi eh, Asim akwai abokin karatun Shoba to lokacin da kai ka harjace ruwaya guda kuma ruwayan ma akan dariƙa guda hanyar karanta shi guda wanda Hafsu ɗaya tana da ƙuruk na karanta su da dama to kaga mutum ba daga ya harjace Qur'ani ba ya zama malami a'a akwai aiki gaban shi na ya ƙara himma wajen sanin alƙur'ani da sauran ulumuddin Allah maɗaukakin sarki ya yabi bayan shi masu gode mashi a duk lokacin da ya musu nema shi yasa idan ka bibiya alƙur'ani za ka samu annabawa Allah da manzanninsa sun kasance masu gode ma Allah kuma Allah ya gode musu don shi ma Allah yana gode ma bawa shi yasa siffar godiya akan nema Allah siffa ce mai girma wadda kowa ya kamata ya zama mai godiya da ni'imar da Allah ya mashi Allah a cikin Kur'ani yana cewa zuriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura Allah yana buga mana misali da annabi Nuhu cewa lalle wanda Allah ya sayar tare da annabi Nuhu zuriyar shi ne sai Allah ya ce innahu shi annabi Nuhu kana 'abdan shakura ya kasance mai godiya ga ni'imar Allah kuma haka الله مدوكك سلك ينا أمتوك النبي إبراهيم الله نجا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه للي النبي إبراهيم يكسن شيء الأمة جابورا بيكسن شيء بيشنك على الله بيكسن شيء أكا الدين التوحيدي bai kasance daga cikin masu yi Allah shirka ba sai Allah ya ce shakiron li'anumi wannan kalmar shakiron sira ce ta mubalaga annabi ibrahim mai yawan gode ma Allah ne akan neman shi saboda haka bala na nuna min lokaci mu kasance masu gode ma Allah akan ni'imomin da ya muna godewa ba ta hanyar kawai cewa alhamdulillah ba a'a mu yi aiki Allah ya ce i'malu ala dawuda shukra ya ku ala annabi dawuda ku gode ma Allah ta yin aiki domin Allah ya maku baiwa shi can wani wuri yake cewa wala qad atayna luqman al-hikmata wala qad atayna dawuda wa sulaiman ilma fa qalu alhamdulillah kaga sun cika umarnin da Allah ya basu a misali na karshe da zan buga akan wannan babi na godiya ga neman Allah shine misali ga abun koyin mu shugabanmu bada ɗayan Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin halittar allah gaba ɗaya wannan sifa sifa shi ce duk wani da za a siffanta da godiya ga neman allah to bayan manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon allah allah ya mashi ni'imomi da yawa sai ya ɗauki matakin gode ma allah hadisi ya tabbata cikin bukhari wa muslim nana aisha tana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwar dare har kafafun shi su tsatsage ko kuma har kafafun shi su yi kumburi sai ta ce mai lima tasna hada ya rasulullah don mi kake aikata wannan ya manzo Allah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara bayan ko Allah ya gafarta ma laifin da kai da ma wanda zaka idan zaka yi sai ya ce mana da Aisha da Allah ta tabbata gare shi afala uhibbu an akuna abdan shakuran shin ba zan so in kasance bawa mai godiya ga ni'imar Allah ba a saboda lokaci abin da zan ƙara gare akwai fawa'id na godiya ga Allah duk wanda ya gode ma Allah ya lizimci gode ma Allah to akwai wasu fa'idodi ‘ya'yan itace wasu riba da zai ci daga ciki abu na farko gode ma ni'imar Allah yana sa Allah ya ƙara ma wannan ni'imar duk lokacin da Allah ya baka ko yamma ka gode to wannan godewar da ka yi ka lizinta ma Allah cewa zai kara ma Allah yana cewa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum yace ya musu Allah ka masu shelanta masu cewa idan suka gode ma Allah akan ni'imar da na musu lalle tabbas zan kara musu Imam Ibn Kathir rahimahullah yana cewa wannan cewa wa in ta'azzana a'a ba shela bace rantsuwa ce Allah yayi kamar yadda can cikin suratul Isra'i Allah yana cewa wa'in ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamah yana kawo akan yahudawa cewa Allah zai azabtar da su har zuwa tashin nan in ta'azzana ai mana in aqsama rabbuka to nan ma irin tace Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum lalle hakika idan kuka gode ma Allah akan ni'imar shi Allah ya rance sai ya kara muku akan ni'imomin da ya muku saboda haka yana kira gare mu da mu gode ma Allah akan ni'imomin da ya muna na biyu gode ma Allah yana da baibaya ni'ima duk lokacin da Allah ya ma ni'ima ka gode mashi to wannan ni'ima ba za ta guje ba ba za ta gushe ba za ta dawwama za ta tabbata yin akasin haka yana sa ni'imar Allah ta baka ta gushe kuma ka haɗu da da gushe Allah daga cikin abin da gode ma Allah yake fa'idantarwa duk lokacin da bawa ya shagaltu da gode ma Allah to zai kawo kansa da mamakin kai abin da aka ce mai al'ajo ka ji kai ka kai lalle kai, a lokacin da ka san Allah ya baka kuma ga gode mashi to wannan siffar ta ji da kai za ta kau daga gare ka daga abin da gode ma Allah yake fa'idantarwa shine rashin alfahari duk wanda ke gode ma Allah a kan ni'imominsa to ba zai kasance mai alfahari ba ya yarda cewa lalle ba iyawar shi bace ba dubara shi bace Allah ne madaukakin sarki ya mashi baiwa kuma ya bashi kuma saboda haka ya gode mashi to wannan siffa ta alfahari wadda Allah bai so masu alfahari to za ta baka ba za ka samu kanka a ciki ba a nan zan takaita saboda diba da lokaci kuma ga mayan mu a zaune ina fatan abun da na faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladashi amfanin da mu baki daya inda kuskure ya shiga kuma Allah ka yaye muna ya Allah ka mu da gode maka da dukkan ni'imomin da kan muna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah masha Allah nasiha kenan muka saurara daga dan uwa malam Mahmud Bello Modi Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi malam ya ta kokarin fa'idantar da mu akan abun da ya shahi godiya ga Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon gode mashi domin godiyar ita kanta ibada ce a lokacin da malam yake gabatar da karatu mun samu shigowar baban waɗannan yara alhaji sagiru sani ɗan dango muna mai barka da zuwa kuma muna roƙon allah ta'ala ya ƙara yawaita mai irin waɗannan a cikin 'ya'ya ne tare da shi kuma akwai kwamar salis muhammad dan moyi wanda wanda yake eh, yana gizo-gizo gizo-gizo yake shinko gizo to duk ma dai yanda yake idan kana biyan wannan yana kana tare da shi kuma kana fa'idanta da abin da yake yi sannan ƙarin daɗi muna ana iya kallon mu yanzu kai tsaye daga albayan tv zrf wadda online tv ce a facebook wanda suna kawo karance-karance domin fa'idatar 'yan uwa musulmi yanzu haka ruwan da yake ya kama zai gani kuma idan ka kama sai ka yi sharing domin ƙara watsa amfanin ga 'yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da babban malaminmu wanda kusan za mu iya cewa shine jagoran malamai da muke a nan wurin malam suleiman muhammad mai dabu idan ya gabatar da nasiha ta gajeruwa saboda babu lokaci sai malam nura abubakar thalitha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 haɗuwa a wannan wuri mai albarka a wannan rana mai albarka ranar lahadi wadda ta yi daidai da biyu ga watan jimadal ula hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara uku, wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan biyu miladiya na da shekara 2021 domin mushedi taya murna ga wasu ɗalibai na alkur'ani fauziya sagir Dangu, da kuma maryam sagir Dangu. waɗanda allah ya yi mai baiwa ta har da ce alkur'ani mai girma alhamdulillahi wa'annan ɗalibai ɗaliban mu ne mun san su tun suna yare muna tare da su suna koyon ilimi kuma muna shaidar ba'a da tarbiyya da biyayya da suke da ita kuma duk wanda yake da irin wannan tarbiyya da ba'a dama muna kyautata mashi zaton cewa wannan alkhairi yana kusa ga ya same shi assalamu alaikum don Allah waɗannan da ke ɗumi a can musamman waccan ƙohar don Allah mai gida kai don Allah ku samu wuri ku zanna da Allah abin da ba mu so surutu yana hana ma a ji eh, nasihohin da malamai suke yi to kuma alhamdulillahi wannan ni'ima Allah ya kawo su gare ta muna yi masu fatan alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya rike masu wannan alqur'ani Allah ya sa a rayuwar duniya su rayu a matsayin ma'abuta alƙur'ani a cikin kabari da mu da su duk muna roƙon Allah ya sa mu wato mu zauna cikin kabarin mu a rayuwa ta barzahu a matsayin makarantar alƙur'ani sannan kuma muna fatan da mu da su Allah ya tayar da mu gobe kiyama a cikin ma'abuta alƙur'ani lalle duk wanda Allah ya yi ma baiwa ta haddace alkur'ani to ya isa ya yi godiya ga allah akan wannan baiwar alhamdulillahi kamin in taso malamin da ya gabace ni ya ja hankalin wayannan ɗalibai da muhimmancin yin godiya game da ni'imomi da allah ke yi bayansa daga cikin ni'imomi da allah ke bayansa babu kamar alkur'ani shine abu na farko sannan abu da zai biyo baya biyu biyo baya Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a suratul bakara, yana cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira Allah subhanahu wata'ala yana bayar da hikima ga wanda ya so Allah ya ce kuma duk wanda aka ba hikima to lalle an ba shi alkhairai masu yawa malamai a cikin fassarar su sun fassara cewa alhikima nan wurin tana nuhin alkur'ani Sanadiyyar tare da hujjar cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hadisinsa ya fassara alkur'ani ya ambaci alkur'ani da suna alhikima inda yake cewa la hasada illa fisnatain babu hasada a mu'amala sai a ababe guda biyu daga cikinsu a wata ruwaya yana cewa wa rajulun atahu hikima wata ruwaya sai ta ta ce wa rajulun atahu Allahu qur'anan kaga wannan ta ce qur'ani wannan ta ce hikima idan ka hada wanda ta ce alqur'ani da ruwaya ta ce hikima sai ya zamanto ka gano cewa hikima ce ita ce alkur'ani alƙur'ani ce shine hikima saboda haka da lafazi na alkur'ani wannan baiwar allah ya kira ta alkhairi mai yawa sannan idan muka shiga a cikin alƙur'ani famus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur kin tafsirin sa yace ai masu lizimtuwa wurin karatun alqur'ani lalle waɗanda suke lizimtuwa su doge su dage suna karatun Al'ƙur'ani. wa aqamu salata kuma suka tsayi da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga cikin abu da muka azirta su Sirrin wa'alaniya da asirce da bayyane Allah ya ce yarjuna tijaratan lantabu suna ƙaunar wani kasuwanci wanda ba mai karewa ba kasuwancin da babu hasara a cikin shi kasuwancin da riba ɗaya an nan da uwar dukiya ba uwar dukiya ba riba ba ba ba riba ba uwar dukiya ba wannan kasuwanci ne wanda Allah ya ce lantabur babu hasara a cikin shi sai Allah ya ce li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi lalle Allah zai cika masu ladaddakin su ita wannan kalma ko wannan jumla wadda Allah ya ce li yuwaffiyahum ujurahum jumla ce ta'aliliya tana da buƙatar aji da mi take da ta'alluki ayar da ta gabata kenan duk ta inda muka biyo wannan aya tana tabbatar da cewa kasuwancin su ba mai karewa bane ba mai lalacewa bane shi sa Allah ya ce li yuwafiyahum ujurahum saboda Allah ya cika masu ladarsu wa yazidahum min fadli kuma ya ƙara masu daga falalashi to an gadan mashi da alkur'ani ne don an zaɓe shi Allah sai da ya zaɓe shi sannan ya gadan mashi da alkur'ani inda za ka gano zaɓi ne wa'annan ɗalibai da suka haɗa alƙur'ani su nawa suka fara karatu a je a ajin su a bincika mutum nawa ne farkon karatun su nawa suke har zuwa ƙarshen karatu amma mutum nawa ya hardace kaga kenan zaɓi ne na ubangiji saboda haka Allah ya ce mun zaɓi wasu mun ka ba su minhum zalimun li nafsi daga cikin wa'anda muka zaɓa muka baiwa alƙur'ani Allah ya karkasa su zuwa har gida uku ya kira ka su na farko Ya ce zalimun li nafsi masu zalunta kansu ne ya kira na biyu ya yace wa minhum muqtasid daga ciki akwai masu tsakaitawa sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah amma daga cikin su akwai wanda sun riga da alkhairai da izinin Allah idan malamai suka zo fassara wannan sai su ce akwai a zalimu li nafsihi ma'abuci akwai al-muqtasidu ma'abuci al akwai sabiqun bil khairat ma'abuci alqur'ani wanda yake zalimun li nafsihi shine ɗalibin alqur'ani amma wanda yake sako na Allah yana ɗalibi amma wannan zaman yana da alqur'ani bai hana shi yin sagairu dhunub ba sai zama zalimun li nafsihi gashi da alqur'ani kuma yana wayannan zunubai to ya zalunci kansa sai Allah ya ce wa minhum muqtasidun akwai masu tsakaitawa su yi zunubi su maza su dawo su yi zunubi su maza su dawo su tuba akwai kuma waɗanda Allah ya taimaka suna biye da alƙur'ani sau da kafa ba gudu ba ja da baya to idan haka ne Allah ya yi kaso guda uku akwai masu zalunta kansu akwai masu tsakaitawa akwai waɗanda suka riga ga alkhairi da izinin Allah sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan dukkaninsu da zalimun li nafsi da muqtasidun da sabiqu bil khairat baiwa ce ta Allah baki dai ko kuma zalika huwa al-fadlul kabir al kitab da an kai musu to duk da inda ka zagayo Allah ya hada zalimun li nafsi da muqtasidun da sabiqu bil khairat sai ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna tadawwama za su shiga kaga da zalimu li nafsi da wanda yake zaluntar kansa da mai tsakaitawa da mai bibi qur'ani Allah duk ya musu alƙawalin shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo fassara wannan aya sai ya ce a hadisin da mai tafsirun nasfi ya kawo har yanzu ya ce shi zalimun li nafsi ko kuma sabiqun bil khairat zai shiga aljanna ba da hisabi ba shine sabiqun bil khairat shi kuma muqtasidun zai shiga aljanna da hisabi hisaban yasira sai ce shi kuma zalimun li za a rike shi a fagen kiyama har sai ya yanke ƙaunar cewa lalle ba zai shiga aljanna ba sannan ƙarshe Allah ya dube shi da rahama sai ya shigar da shi aljanna kaga wannan ba karamar baiwa ba ce sai malamai suka ce to me yasa aka fara ambaton zalimun li nafsihi sannan aka zo ga muqtasidun sannan aka zo ga sabiqun bil khairat ba a fara faɗin sabiqun bil khairat sannan a ce muqtasid sannan a ce zalimun li nafsi sai suka ce hikimar da a ciki ta alqur'ani saboda kada zalimun li nafsihi ya yanke ƙauna cewa ba zai haɗu da rahama ubangiji ba shi yasa Allah ya gabatar da shi sannan mai bi mashi sannan mai bi masu ina fatan mun fahimta to wannan aya tana daga cikin ayoyi na alfahari ga makaranta alqur'ani da Allah ya ce jannatu adanin yadkhulunaha sai ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a abinda za a tufatar da su ma'abuta qur'ani da mutanen da shiga aljanna sai Allah ya ce yuhallawna fiha min asawira za a masu kawa da mundaye aururo min zahabin na zinari wa lu'lu'an da lu'lu'i malamai sun ce ba wai za a yi aururo na lu'lu'i ba a shi zinaran za a yi mashi cin baki da lu'ulu'i sai Allah ya ce wa libasuhum fiha harir kayan da za su sanya a cikin aljanna shine alharini shi kuma alharini malamai na cewa da wani zai sa alharini ya hito cikin rana da ya kai ba ka iya kallo ne saboda hasken da wannan reflection din da alharini zai rinka yi na rana yana haska ma ga ido to wannan aya alhamdulillah muna roƙon Allah ya sa mu a cikin ta akwai wani hadisi mai matuƙar mahimmanci wanda ya kamata ma'abuci alkur'ani ya ji shi wanda ma ba ma'abuci alkur'ani ba ya ji shi domin ya yi fata ta zama ma'abuci alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yana cewa a yana cewa iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawm al shafi'an li ashabi iqra'u الزهروان البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها خسره wala tastati'u hal batala wannan hadisi na Imam Muslim al'adance abinda muka saba a makarantunmu na Islamiyya ana tsayawa bakin iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ma'ana iqra'ul Qur'an ku karanta al-Qur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa alƙur'ani zai zo ranar tashin alkiyama shafi'an li ashabi yana mai ceto ga ma'abutan shi in kana neman ceto na haƙiƙa idan kana neman mai ceto na tabbas to ka alƙur'ani domin da certificate daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar da alƙur'ani zai yi ceto fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi sai manzon sai ya ce kuma iqra'u zaharawain ku karanta tauraru guda biyu ko ku karanta masu hasken nan kamar wata da rana da wata sai ce albakarata wa surata ala imran da suratu bakara da suratu ala imran ku karanta su sanar ya siffanta su da cewa suna da haske kamar wata da rana sai ce fa ya tiyani yau, Malkiyama?" domin su nan surori guda biyu za su zo ranar tashin alkiyama ka'annahuma ghamamatan ka ce su wasu irin giragizai ne manya-manyan giragizai au ka'annahuma ghayayatan yace ko kuma za su zo ka ce su wata hema-hema ce an siffanta su da samansu gamamatan saboda irin yada wato hadari yake da tasiri a wurin kara zahin rana an siffanta su da ka'annahuma ghayayatan saboda kusantuwarsu zuwa ga ma'abucinsu bin nisbati lin nazir ila sahab sai ka ce suna nesa amma bin nisbati lin nazir ila al ga yayatan sai ka ce suna kusa ga ma'abucinsu sai amma sallan ya ce za su zo tuhajjani an sahibihima za su yi jayayya game da ma'abucinsu duk wanda ya lizimci suratu baqara da ali imran to ran tashi alkiyama za su zo su ansa tambaya ga ubangiji sannan su nemi a basu ceton shi sai kuma sallan sai ya ce iqra suratul baqara kai ku ne karanta suratul baqara kaga a farko an shigar da suratul baqara a cikin alqur'ani iqra alqur'an sannan ga biyu aka shigar da suratul baqara aka hada ta da ali imran sai ga karo na uku sai mun sanin sai ɗebe baqara ita dai sai ce iqra suratul baqara kai ku karanta suratul baqara fa inna akhdaha baraka lalle riko ga suratul baqara to albarka ne wa tarkaha khasara kyale bakara ka yi banza da ita ka yi kwana uku hudu baka karanta bakara ba ko ka yi sati ko ka yi wata wani ma bai san adadin shekaru ne ba da wani da bakara don sana ya ce fa inna akhdaha baraka lalle rikon suratul bakara albarka ne wa tarkaha hasara sakin bakara hasara ne sai manzo asalin sai ce wala yastati'u hal babala su kuma 'yan zaman banza 'yan zaman kashe wando la yastaɓi uha ba su samun dama ga bakara Allah zai shagaltar da su ba su karatun bakara ko kuma a wata fassara wala yastaɓi uhal babala masu sihiri ba su da iko da bakara duk wanda Allah ya fahimta albarkar bakara kuma ya riƙe suratul bakara to hatta iskoki da suke ta'addanci suna sabuwa. ga mutane Allah zai ba shi kariya ba za su kai gare shi ba saboda haka ina kallon mai bidai an shi mayik yana ta ƙara matsowa da wayannan lafuzza nake kira ga wayannan ɗalibai da su sani yanzu ne aiki ya haɗu gare su yanzu ne sun ka dasa aya ko sun ka aza ɗan baƙi game da alƙur'ani domin ba komi ne har da alƙur'ani ba in ba mulazama shi ba da yawaita muraji'a shi duk wanda ya doki ya harta alqur'ani ya kyale shi haka nan to shi ma alqur'ani zai kyale ka kamar da ka kyale shi wanda yake da alqur'ani ya kyale shi ranar kiyama alqur'ani zai mai mashi da martani man sanai yana cewa inna hadha alqur'an shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddiqun man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna ومن تركه أو جعله خلف ظهره ساقه إلى النار wasala ya ce inna hada alquran kun ga wannan alqurani shafi'un mushaffarun mai ceto ne abun baiwa ceto sai ce wa mahilun musaddiqun shi mai mai da martani ne yana da ramuwa qur'ani yana mai da ramuwa da wanda ya iya shi ya kyale shi da wanda ya yi banza da shi gobe alƙiyama, duk ya rama sai ya ce wa mahilun musaddiqun man ja'alahu amamahu duk wanda ya sanya shi gaba ne qadahu ila aljanna zai jagorance shi zuwa aljanna wa man tarakahu aw ja'alahu wara'a zahri wanda duk ya bashi a bayan bayanai saƙahu zai kora shi yana muje muje muje muje ila nar har zuwa wuta Allah ya kare mu da wannan hadisi Imam Shafi'i yake ishara ga wasu baituka shi. yana cewa la'alla ilaha al-arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarihi huwala wa yaj'aluna mimman yakunu kitabuhu shafi'an lahum id ma nasuhu fayamhala Allah ka samu cikin wa'anda littafin Allah sun riƙe shi ba su mance da shi ba fayamhala balle littafin Allah ya mai musu da martani Allah ka kare mu daga zama cikin wa'anda ƙur'ani zai mai da martani Allahumma ja'alna min ahli al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 gagaruman nasiha kenan muka saurara daga malam suleiman muhammad mai rabu allah ta'ala ya saka mai da alkhairi a lokacin da malam yake gabatar da karatu akwai kuma wasu biyu daga cikin malaman wa'annan ɗalibai malam ja'far umar da malam shafi'u yahuza suka shigo a daidai lokacin su ma muna yi masu barka da zuwa a yanzu gaba ta kusa ga ta ƙarshe za mu saurari karatun Alƙur'ani daga bakin wa'annan ɗalibai ko da cikin minti biyu-biyu ne ko kuma tsaya-tsaya wanda daga nan kuma sai abin da zai zo a ƙarshe ya biyu baya zan kira maryam sagir sani ɗan dangu. maryam sagir sani ɗan dangu. ba za ki kada ki nutsa can ƙurya ki zo daidai gaba-gaba inda dai da kin yin ƙura akwai matsaya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 ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء وطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ما شاء الله mun saurari karatu alkur'ani mai girma daga ɗaya daga cikin wannan ɗalibai Allah ta'ala ya samu karatunsu albarka a yanzu za mu kira ɗaya ita ce fauziya sagir sani ko ka ce dango ko ka ce ɗan dango dole ka ce ya halasta

masha Allah mun saurari karatun alkur'ani daga ɗaya daga cikin wayannan ɗalibai fauziya sagir sani ɗan dango Allah ta'ala ya samu karatun su albarka a gaba ta kusa ga ta ƙarshe za mu kira mahaifin wayannan yara domin ya yi kalmomi komi ƙanƙanta su na sanya albarka ga karatun waɗannan yara dama dai cikin ƙarshen ayar da ita wannan 'yan uwa ta karanta akwai cewa falamma menene yake cewa rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa an a'mala saliha kaga akwai roƙon ubangiji ta'ala ya sa ma hannu wurin gode ma ni'imar da yayi ma sannan kuma da su mahaifa kaga ba ƙaramin ja aiki mahaifin wa'annan yare yayi ba ko kai su makaranta ɗaya wani aiki ne mai zaman kai ne ballantana ɗawainiya da su ta ci da sha da kulawa ta yau da kullun to ko shakka babu ba ƙaramin nasara ba ne ya yi don haka akwai buƙatar alal sagir nago ɗanago falsatafaddal mashkuran wa ma'ajuran insha Allahu ta'ala sai ka ɗan yi kalmomi na sa albarka dama bakin mahaifa haka yake kamar lalle yana kama 'ya'ya don haka ma aka ce ba a son mahaifa na zagin ɗiyansu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 ba karamin jin daɗi ba ne ka sa yaro cewa ya yi abu kuma ya kokarta ya ga cewa ya yi biyayya bisa ga abun nan bisa ga ladabi da biyayya da ka aza shi ya yi haka so mu kan mawayansu dole ne mu yi godiya bisa ga irin yadda suka yi biyayya ga abun da muka aza su duk da yake tafarki ne na ubangiji kuma ubangijin na ya ce shi a yi biyayya ga mayawa kuma suka yi biyayya kuma suka haddace alkur'ani mai girma so da fata za su yi amfani da shi kuma ya cece mu a nan duniya da lahira muna godiya kwarai da gaske da dukkan waɗanda suka ansa kiran da muka yi mawa suka zo wannan taro muna godiya kwarai da gaske domin ba taron ba ne taron alkur'ani ne taron ubangiji ne so duka ina ganin cewa da wannan nake cewa mun gode allah mai da kowa gida lafiya amin amin a ƙarshe za mu gayyato hajiya sadiya sani zurmi domin ta yi jawabin godiya a madadin iyaye na wayannan ɗalibai a ɓangaren mata wanda daga nan kuma sai mu yi addu'a kowa ya san inda dare ya mai hajiya sadiya sani zurmi ban sani ba ko tana kusa don allah a saurara za ta yi jawabi na godiya a madadin iyayen waɗannan ɗalibai mata domin shi mahaifi ɓangaren namiji ya riga ya gabatar da nashi bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa iyaye kakanni yanne kanne da ɗiya da jikoki muna miƙa godiyarmu zuwa gare ku da kuka samu halartar wannan walima ta maryam da fauziya allah ya sa kama kowa da alkhairi yadda kuka zo nan lafiya allah mai da kowa gida lafiya allah kai kowa gida lafiya mun gode mun gode mun gode allah allah ta'ala ya saka da alkhairi abin da zai zama na ƙarshe shine karatun alkur'ani mai girma wanda ɗaya daga cikin alaramomi da muke tare da su malam yakubu umar mai hujja zai karanta muna ayoyin da suka sauwaka na alkur'ani sai su zama marufi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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤمن